وارحمني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشهد أن لا على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه دعوة التامة وصلاة القائمة آت محمد على وسيلة وفضيلة ونقصد مقام محمد الذي وعدته الحمد لله ربنا والإسلام الحمد لله الحمد لله القائل إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافةً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 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا رحيما Thank you. alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah ubangiji Allah ga gar misalin ubangiji bisa ga ni'imomi daban-daban da yake yayi ma bayinsa wanda yake mu ma muna cikin bayinsa ubangiji Allah mai girma da daukaka ubangiji Allah mai sarauta da iko ubangiji Allah mai ganin dama a cikin halittunsa ubangijin Allah mai matukan karfi a cikin sha'anin bayinsa ubangijin Allah wanda yake ya kaga halittarmu mu ba da shawaran mu ba badde ma shawaran iyayenmu. ganin daman sani ya halce mu daga rashi ya samar da mu ya kawo mu a cikin duniya ya arzukta mu ya kuma kula da rayuwar mu subhanahu wa ta'ala jalla fil ula ubangijin Allah wanda ke gaya mana a cikin alkur'aninsa mai girma yana ce ma annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ubangiji na gaya ma annabi amma fadi ma annabi fadi ma al'umma annabi ne inji Allah ce da za ku zauna kuna kididdigan ni'imomi baiwa baiwa baiwa daban-daban da yake Allah ubangiji ya yi muku da ba za ku ya ku iyakance ta ba imana ba za ku kididdiga ta ku kare ba to wannan Allah ubangiji ne ya cancanci mu gode masa don haka muke gode wa Allah bayan haka muna neman taimakon Allah sa'annan muna neman agazan Allah bayan haka kuma muna neman gafaran Allah muna neman shiryansa shi Allah ubangiji duk wannan Allah ubangiji ya shiryar da shi shine shiryayye wannan Allah ubangiji ko ya ga daman batar da shi babu wanda zai iya shiryar da shi Ubangiji Allah ya shiryar da mu ya kiyaye mu da bata wannan Allah ubangiji ni muke tabbatar da shaida ni ke tabbatar da shaida ina yi kuma fatan haka kan babu wani abin bauta da ke cancanta bauta sai dai Allah ubangiji kuma shi kadai kamar yadda kuma muke kara tabbatar da shaida kan annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawa ni na Allah manzo ni na Allah ubangijin Allah ne ya aiko sa zuwa ga duniya gaba daya aiko wanda Allah ubangiji ya aiko annabi kuma Allah ya aiko muna annabi ne ya zo ya fidda mu daga duffain nan na bata ya kai mu a cikin haske na shirya don haka addu'an mu roƙon Allah mu fatan mu Allah ubangiji ya ba mu da kuduka duka shirya nan na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda ya katari yayi rabo da samun shirya annabi babu shakka shi ne mai rabo tun nan duniya har lahira Wannan ko ya kauce ga barin koyar wannan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to mai shin nan ya hallaka nan duniya kuma ya hallaka kuma can lahira ubangiji Allah ya kiyaye mu bayan Allah yau mun zo ne mu jahan hankulan mu mu tunasar da kanunmu game da wani babban alkawari ko kuwa amanin da ke gaba gare mu yau da muke maganan ga yau yakan zamo kwana talatin na watan na jumada ula ko kuwa jumada akhar in ko ya zama haka nan tankan kenan gobe zai zama farko rana na watan rajab wasu kuma na gan kamar ma a'a yau juma'an ga ne farko rana na watan rajab kamar yadda muka sani kullum muna fari ba farkon fari muke gaba yanda bature nasara ke da watannai goma sha biyu hakan mu kuma al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na gaskiya domin sun ma su ma al'umma annabi ne amma mu al'umma annabi wayanda ke muna bin annabi haka mu ma muke da watannai mu daidai goma sha biyu kamar yadda nasara ke da january february march har december haka nan kuwa ne mu musulmi muke da muharram safar Rabi'u awal rabiu thani jumada ula jumada thani rajab sha'aban sannan muna da kuma shi ramadan sannan ga shawwal ga zulqida ga zulhijja su ma watanni ke na goma sha biyu me yasa muke kawo wannan magana yau shine ubangiji Allah a cikin alkur'ani a cikin suratu tauba aya na 36 Suratu tauba aya na 36 shine aya 36 ubangiji Allah na ce muna ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim inji Allah ce inna iddata shuhuri inda Allah ithna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم الله أبنجي كي غيامنا Ya ce ina iddata shuhuri inda Allah ai ina adada shuhuri inda Allah in ja ce lalle adadin watannai inda Allah ai fi hukumin Allah a cikin hukuncin Allah hukuncin Allah adadin watannai da Allah ke recognize a cikin hukuncinsa shi Allah in ja ce ithna ashara shaharan shine watannai ne guda goma sha biyu yau ma khalaqa samawati wal ard in ji Allah ce wa'annan watannin kuma Allah ubangiji ya tabbatar da su su wa'annan watannin su zama watannai na hukuncin Allah tun ranar tun halittar samai da kasai to na magana mu yake shine in Allah ke cewa minha arba'atun hurum in ji Allah ce daga cikin wa'annan watannai goma sha biyu nan akwai wasu watannai guda hudu watannai ne masu alfarma watannai ne masu darja gaba cikin wannan aya sai Allah ce zalika dinul qayyim ai zalika siratul mustaqim au zalika dinul mustaqim ya Allah ce wannan shine hanya madaidaiciya wannan shine addini wanda yake kakkan addini to ina magana mu yake inna Allah ke cewa fala tadrimu hinna anfusakum Allah ubangiji bai shi ya nuna muna cewa watannai wa'anda ke shi Allah ubangiji na recognizing su watannin ni goma sha biyu sai ya ce daga cikin wa'annan watannai goma sha biyun nan akwai wasu watannai guda hudu watannai ne masu darja watannai ne masu alfarma wurin Allah kasancewarsu masu darja masu alfarma wurin Allah Allah ubangiji na jan hankali ni da kai kuma wa'annan watannai nan su zama watannai ne masu alfarma masu darja abin darjantawa wurin mu sai Allah ubangiji na ce mani da kai fala tadlimu ku in ja da ce kada ku zalimci kanunku a cikin wa'annan watannai wani ya tambayi me yasa yau hutuban mu ya danganci batun watannai batun watannai batun watannai shine ina ke jan karshen ayan ga ja da ce fala tadlimu ku in ja da ce kada ku zalimci kanunku a cikin wa'annan watannai shine malum ma al-mufassirun maluma masu fassara wani ayoyin ubangiji kamar yadda aka karbo shi bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce Allah ubangiji ya hane mu ni sabon Allah a cikin wannan watannin me yasa saboda sabon Allah cikin wa'anga watannin guda hudun da Allah ya kebe cikin koko ya zabi cikin wa'anga watannin goma sha biyu nan ana double wa'annan lafifukan nan to shi yasa matsayin ka musulmi yana da kyau ka san wayannan watannai saboda in an shiga cikin wannan watan bawa Allah mu gane sabon Allah kowane lokaci Allah bai so amma wayan ga particular watannin ga wayan ga particular months gan nan Allah wai kan mu zalunci kanun mu ciki me yasa saboda an kai sabon Allah ciki ana double shi kamar yadda kuma an kai aikin kirki ciki ana double shi shi yasa Allah ce kada ka zalunci kanka da sabon yin sabon Allah cikin wannan watan kada ka zalunci kanka da barin ayyukan kirki cikin wannan watan don haka ne ya kamata musulmi mu mu gane wayannan watannin don yanzu ka an ban san wayannan watannin ba kai kuma baka san wayannan watannin ba sai ka gan ana cikin wannan watan kai ma kai busy kana sabon Allah shi ga malaiku ko su yi busy suna double maka laifuffukanka suna double maka laifuffukanka wani laifin da in ka yi shi cikin wancan wata za a baka laifi 50 in ka yi shi cikin wannan watan ga shi a baka laifi 100 wani laifin da ka yi shi cikin wani wata daban za a baka laifi 100 in ka yi shi cikin wanga watan ga sai a baka laifi 200 ko me yasa saboda baka san wa innan watannin nan ba dalili ke da muke tunasar da kanmu muna kuma tunasar da yan uwa muna jan hankulan mu muna jan hankulan juna mu gane wa'annan watannin nan saboda in lokacin su sun kai bawa Allah kai kokari ka janye da sabon Allah kowane lokaci ana son ka janye ka kauce da sabon Allah amma in ya kai wa'anga lokutan gan nan ka kara sa kanka break ka ba kanka holiday wani laifin da ka san kana yi wani laifin da kika san kina yi wani laifin fukan da na san ina yi sai mu sake mu kauce gabarin shi mu sa makan mu chok mu ba kanmu holiday saboda kar a multiply muna laifuffukanmu sannan wasu ayyukan kirkin da kasan kana yi ko ko wani ayyukan kirkin da kika san kina yi ko ko wani ayyukan kirkin da ni na san ina yi in yi kokari in yawaita yin shi saboda a double muna ladan takin mu Allah ubangiji cikin wannan aya na cikin suratul tauba Allah bai nuna muna wani watanni bane dama al'ada Allah kenan Allah ya ba mu ayoyin nan ne dunkule sai ya aiko muna da ba annabe wanda yake shi zai faffasa ya nuna muna mi Allah ke nufi da wa'annan watanni sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake shi translator Allah shi ke cin sakon Allah ya rage ba al'ummansa sai annabi ya gaya mana a filin arfa ranar da annabi ya je hajjatul wada annabi sai a filin arfa sai annabi baikin sakonnin da ya ba al'umma da suka taru wannan filin sai yana ce musu watannai agun Allah sune ne wa'annan watannai guda goma sha biyu sai annabi ce daga cikinsu akwai watannai masu darja sai annabi ya nuna muna su annabi ce uku daga cikin wa'annan watannai hudun nan suna jere ne suna bin juna sannan guda yana sai shi kade ukun da ke nan suna bin juna su ne zulqa'ada da zulhijja da muharram zulqa'ida ko ko zulqa'ada da zulhijja da kuma muharram su ukun ga suna bin juna ne sannan gudan da ke sai shi kade shine watan rajab shine wanda nake gaya muku yau ga shine farkon rana na watan rajab ko kuwa gobe zama farkon rana domin rajab ke ga ɗan mun fita shi za mu shiga sha'aban bayan sha'aban gabariya shi mu shiga ramadan don haka bayan allah wannan watan shi muke fuskantar ga watan rajab yana daga cikin ashhurul hurum yana daga cikin watannin nan da Allah Ubangiji ya zabe su su zama watannai masu darja su zama watannai masu alfarma wanda yake Allah Ubangiji ya daraja su ya zabe su Allah Ubangiji na bukata daga ni da kai ko mu wa'in wayannan watannin nan mu girmama su wani ya tambayi watannin duka ba na Allah bane eh watannin duka na Allah ne kamar yadda fari cikin alkur'ani amma ubangijin Allah na ce ma annabi ya ce wa rabbuka ya khluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara inda Allah ce wa rabbuka ai wa rabbuka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inda Allah ce ma annabi kuma ubangijinka ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya khluqu ma yasha'u shike halittar abin da ya ga dama ba da shawaran wani ba daga cikin halittun nan nasa kuma wa yakhtaru yake duban cikin halittun ya zabi wanda shi ya ga dama da ababen da ya ga dama cikin halittunsa don haka watanni goma sha biyun duka na Allah ne amma ganin dama Allah ne Allah ba ya zabi wa'anga watanni su zama su special ne cikin sauran watanni don haka bayin Allah kamar yadda na yi magana duk wanda ya san yana wani abu na sabon Allah cikin watan ga ana double kawo don haka kai careful duk wanda ya san yana wani aiki aikin lada cikin watan ga ana double ladar daki don haka kai kokari kayi himma kana na ayyuka karatu alkur'ani ni azumi ne na filfili ne sadakoki ne kai kokari ka yawaita yin shi cikin wannan lokacin ga saboda wani aikin kirkin da za ka yi kamar yadda na yi misali da sabon Allah haka nan ne wani aiki kirki da yadda za ka yi inda za a baka lada 1000 ne sai a baka lada daki 2000 wani aikin ladan da za ka yi inda 500 ne sai a baka lada daki 1000 bawan Allah wanga zamani wata kenan na lutun musulmi amma mun gane ɗan ko ba mu gane ba wata kenan na hallakan musulmi so da in ka gane ai ka san in mutum na da lutun nan ba ko da yake lutun haramun ne ba na ci a yanka ne ina misali da abin da ake ci da yawa ne ɗan mutum ya san yana ci yana yankawa ne da yawa don ya ci <laughs> Allahu akbar Allah ba mu kiyaye mu ɗan mutum na da garanti kamar ya ci yana yankawa ni da yawa bayan Allah watan ga garanti ni a Qur'ani da harshen Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar Allah ubangiji na ribanya ladadakin bayan Allah don aka kana da garanti don aka ka yawaita yin aikin kirki ka yawaita yin aikin kirki ka yawaita yin aikin kirki sannan kuma mutum in dai sa kuɗin ciki business in ya san business nan ba zai kawo mai riba ba yana careful ni bai so ya sa kuɗin shi to bawan Allah nan kana da garanti kamar wannan watan ga duk wani sabon Allah duka yana zuwa maka da musiba ne wa Allah ka kiyaye hadisai da dama sun zo game da nuna wasu ayyuka da ake yi cikin wannan watan mafi yawansu ba ingantattu ba ne amma ko menene ko menene Allah dai ya fari muna watan nan wata ne mai alfarma wata ne mai darja annabi ma kuma ya gaya muna kamar ana double ayyuka na bayin Allah na lada aka kuma ne ake double ayyuka na sabon Allah don haka duk wani aikin da ka gan aikin kirki ne yawaita yin shi wallahi in ka tashi kiyauma an nuna maka ka so da a ce yi fiya ga haka don haka kan mu yi rauni kan mu yi wasa wannan wata guda guda watan rajabin ga wasu malumma na addini Allah ya saka musu da alkhairi suna gan kaman sallan ga da muke yi salloli guda biyar ga cikin wannan wata ne Allah ubangiji ya farata mu salloli guda biyar na sani ka sani kana da labari kina da labari ina da labari annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shiga shikai na addini guda biyar filasin musulci guda biyar nan dukkansu annabi na nan duniya Allah ya aiko da mala'ika aka zo aka ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam azumi annabi na nan Madina Allah ubangiji ya aiko da mala'ika a zo a ba annabi azumi zakka annabi na nan duniya Allah ubangiji ya aiko da mala'ika a zo a ba annabi zakka haji annabi na duniya aka kawo ma annabi haji amma sallan ga da muke yin ga Allah ubangiji bai bar annabi nan duniya mala'ika ya kawo ma annabi sallah ba subhanallah subhanallah subhanallah bawa Allah sallah na da matukan muhimmanci duk wanda ke tozarta sallah ya sake ba kan shi wa'azi Salloyin da muke yin ga tawallallahu za bi dhatihi subhana ubangiji Allah da kanshi ya dora ma kanshi ya jibinci lamarin dokan sallah ya sa hannu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah bai yadda ya doki sallah ya ba wani mala'ika ya zo ya ba annabi ba wasu malumma kamar yadda nake fari akwai ikhtilafat kai kwarai amma ina kawowa ne saboda ya dace da lokacin wasu malumma suka ce cikin watan rajabin ga Allah ubangiji yayi Isra'i wal Mi'raj da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene Isra'i wal Mi'raj shine tafiyan nan shadaren da Allah ubangiji ya shadare da Annabi shine Allah ubangiji ke gama cikin alqur'ani subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min masjid al-harami ila masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu in ji Allah bangiji ya ce subhanallazi asra bi abdihi sarkaka ya tabbata ga ubangijin nan da ya sha dare da bawansa min al-masjid al-harami daga masallaci mai alfarma shine masallacin Ka'aba ila masjid al-aqsa zuwa ga wani masallaci mafi nisan wuri al-aqsa mafi nisan wuri shine baitul miqdas masallacin da ke palestine ko ko israel palestine ke wannan masallacin kudu sunna daga wurin allah ubangiji ya tara duk wani annabawa da manzannin da suka taba zuwa duniyan ga ci masallaci kawai da muke zaunin ga allah ubangiji ya sa annabi na makka yana kwanci dare gidan ummu hani sistan said na ali sai mala'ikar jibril ya zo wurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ubangiji wai yana bukatan ka mu kawo ka Allah wai na bukatan ya gana da kai wurin annabi ya fito aka zo da shi gindin ka'aba aka shirya annabi aka dora annabi kan buraka aka zo da annabi daga baitul maqdis kan annabi da malaka jibril su kai masallacin Allah mai annabawa da manzannan ya tara annabawa da manzannin duka cikin masallaci suna zo suna jira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da annabi da malaka jibril suka zo wannan labari ya nuna manzannai da annabawa manya-manyan shi kowa na gan kamar yau taron ga shi dai shiga gaba ya bada sallah da yake ka san sallah ba taba yi wani shari'a da yake ba sallah ciki ba ba taba yi wani shari'a duniyan ga da ba sallah ciki ba shi za su rika sun san sallah sun san sallah sun san an zo masallaci ko sallah aka zo a yi shi za kowa na gan ya bada sallah suna zaune shi su ga mala'ikan jibril da annabi muhammad sun shigo sallallahu alaihi wasallam sai kowa gan kaman su dukan su ko sun san malaikar jibril saboda shi yake aikowa wurin su shi yasa in mai gidansu ya zo suna kama ah, yau da magana ya kare ashe shi da kanshi shi ma boy boy ne wallahi inna akwai annabi malaikar jibril shi shi ma ya bi <laughs> dan abdullahi manzon Allah inna akwai annabi baka gani ba shi yasa da annabi ya rasu imam shaukani ya kawo cikin littafin sanawil da autar ya ce sahabai sahabai wurin 36,000 ko 37,000 suka yi ma annabi sallan gawa amma ba da ko mutum guda ya siya liman ka zama ma annabi liman a'a annabi bai da liman kowa ma amumi ne bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zana malakar jibril da annabi suka shigo masallaci sai aka yi safu wayo annabi da ladabi sai annabi kuma da kanshi shi ma ya sai a cikin safun wani da malakar jibril ya fare da safun ya fare da safun ya fare da safun ya kare sai ya koma baya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana tura baya annabi yana ce masa taqaddama anta ya rasulullah taqaddama anta ya rasulullah yana cewa annabi shiga gaba yau kai ne limamin mu annabi shiga gaba kai da ka ba mu sallah wannan ranan na annabi ya samu title imamul anbiya wal mursalin limamin annabawa da manzannin Allah annabi ya sallah da su ya musu raka'a biyu ya karanta shi fatiha da amanar rasul yawanci duka su da suke wurin nan ba wanda ya taba jin fatiha da amanar rasul wannan ranar da suka ji shi bakin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fatiha da amanar rasul ba taba ba wani ba annabi ba wallahi sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma alqur'ani gaba daya an doko shi ne cikin lauhin mahfuz amma fatiha da amanar rasul su an doko su ne karkashin al'arshin ubangiji wallahi ta wurin annabi bayan ya gama sai annabi ya move da mala'ikar jibril suka je sama na farko ya ba su sallah amma sai aka koma da su kuma aka position su kowa mazaunin shi so da su tarbi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sama na farko annabi ya yatar da annabi adam alaihi salam ya gashe shi suka yi fira ya wuce bar shi sama na biyu annabi ya ji yatar da annabi yahya da annabi zakariya annabi ya fira da su ya gashe su suka gashe shi suka yi mai sanda zuwa aka yi fira annabi ya wuce bar su sama na uku annabi ya tar da annabi yusuf annabi suka ya mai raba da shi suka yi fira annabi ya sallame shi annabi ya wuce ya bar shi sama na hudu ya yatar da annabi idrisa ya yi maraba da shi suka yi gaisuwa annabi ya sallame shi annabi ya wuce ya bar shi sama na biyar ya tadda annabi haruna yaya annabi musa ya annabi musa da annabi haruna wan fada wan mada amma annabi haruna ya girmi annabi musa alaihi salam sai sama na biyar ya tadda annabi haruna ya yi maraba da shi suka yi gaisuwa ya sallame shi ya bar shi ya wuce ya bar shi ya je sama na shida ya tadda annabi musa da kanshi ya gan shi ya yi maraba da shi suka yi gaisuwa suka yi fira ya sallame shi ya wuce bar shi sama na bakwai ya je tanda annabi ibrahima ya tarbe shi ya maraba da shi suka yi gaisuwa ya sallame shi ya wuce bar shi annabi ya kare sama guda bakwai nan duka yanzu na rashi sama'an sama'an thumma zada ala sab'i annabi ya wuce sammai bakwai ya kai inna ma in sama dai kira annabi shi dai sama kuma kira annabi sama saboda ya wuce ya bar su annabi ya je sidratul muntaha annabi ya je Allah ubangiji ya gana da annabi yanda Allah ya nufi ya gana da annabi Allah ubangiji dokin nauyin sallan ga ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan duka kamar yadda nake fari wasu maluma na addini suka ce cikin wannan wata na Rajab ya faru wasu maluma ko sun gaddama suka ce ba haka nan bane wal ilmu inda Allah wannan haka nan ne ba haka nan bane bi gano mu ba al muhim wannan wata wata ne mai alfarma wannan wata wata ne mai darja Allah da kanshi ya daraja wannan wata don haka ya nemi mu ko mu daraja wannan wata mu daraja wannan wata ba mu aza muna yawo da shi ba ba mu daraja shi nan tanka mu bashi wani daki special mu kuna mai air condition a kwana ba mu daraja shi nan ba wo kamar a'a mu je muna kamfe a abu biyu mu bar sabon Allah mu yawaita yi ma Allah biyayya mu bar sabon Allah mu yawaita yi ma Allah biyayya so da duk wani sabon Allah ana riban shi ana dubun shi duk wani bautan Allah kuma ana riban ladadakin shi ana double shi ubangiji Allah ya sa mu cikin wa'anda za su kyautata ayyuka cikin wannan wata mu samu riban da lada ubangiji Allah ya taimake mu don ba mu iya yi sai Allah ya taimake ka Allah ya taimake mu barin su abun Allah saboda mu samu yafi wani fufukan mu inda muka yi daidai Allah ya sa mu na mizani inda muka yi kuskure ko ubangiji Allah ya yafi muna iyaye mu da malamu Allah ya saka musu alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ibadallah qumu ila salatikum yarhamunillahu wa iyyakum